Karfe shida na safe, ta farka daga wahalar barcin da take yi mai cike da wasu irin mafarkai da ta rasa gane kansu. Amma ta samu sauki sosai alhamdulillahi. Yanzu babu zazzabi a jikinta, ciwon kai ma ya yi mata sauki sosai, sai abin da ba za a rasa ba. Alwala ta shiga sa ta yi tana tafa tana rirrike kugon wandon jikinta don ya yi mata yawa sosai. Shi mutum ne mai siffar jaruman maza ga kuma kiran karfi a tare da shi. ita kuwa siririya ce sai dai tana da cikar kirji da hisma sha Allah sai da ta yi alwallar ta fito ta tuna babu hijabin ta a ɗakin bata ma san inda ya wurga mata ba ta nufi kofar ɗakin za ta fita don ta tambaye shi ina ya ijiye mata ko a jikin ne ta kakkaɓe ta yi sallar sai ta ji surutun mutane da hayaniya na tashi a falon kuma da alamun maza ne don bata ji muryar mace ko sau ɗaya a cikin surutun ba wasu zafafan hawaye ne suka fara zubo mata da ta ji irin maganganun da suke yi taga-taga ta yi kamar za ta faɗi saboda har lokacin babu ƙarfi sosai a jikinta da sauri ta rike hannun ƙofar ashe da gaske ke mata da ya ce shi dilan kayan maye ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin mummunar sana'a ce tana tsaye a jikin kofar ta ji yana rarraba ma mutanen da suke zaune a cikin falon kayan mayen, su kuma suna sallaman shi da manyan kuɗaɗe oga wannan karan kayan da ka bani ba su kai na last time ba fa ya kamata ka ƙara min ko kaɗan ne ta ji muryar wani daga cikinsu ya faɗi haka haƙuri za ka yi da abin da ya samu masti sabbin kwastomas muka samu a kano shi yasa kowane jiha kayan da muke shiga da su ba su kai na kowane lokaci ba ta ji muryar kamar ya amsa da hakan oga yaushe za ka bar gari wani ya sake tambayarsa gobe da yamma zan wuce abuja sauri sauri ya sallame su saboda duk rabin hankalin yana kanta bai sani ba ko ta tashi har zai shiga cikin ɗakin ya dawo falon ya fesa rumfar shina a lungu da saƙo na falon bai manta yadda ta ta sosai jiya da yake shan sigara ba tun kafin abokan sana'ar su iso gidan yake ta bankawa cikin shayaki su ma har sun taya shi busawa wasu 'yan farantai guda biyu ta gaske da guntattakin sigari sai da ya kakkaba hannunsa ya gyara zaman kwalar rigarsa sannan ya murɗa hannun kofar ya shiga ciki ba tare da ya yi sallama ba karo suka gwabza dan tana tsaye a jikin kofar tana kuka nisan da hankalinta ya sa bata ji lokacin da ya murda hannun kofar ba taga taga ta yi za ta faɗi ya yi saurin tallabota da ƙarfi ta make mishi hannun da ya rike gugunta ta kalla mishi harara idanuwanta kamar za su faɗo ƙasa ga fuskar ta kace kace da hawaye ya rufe hannun shi kamar ya ji zafi yana murmushi ya kurawa kirjinta ido yadda tudun sai ya taso sosai a rigarsa da yake jikinta ganin abin da yake kallo ya sa ta yi yayi mu kan gadon ta rufe a jikinta ta sake fashe mishi da kuka mai masifar ƙarfi darling girl kukanki yana saka ni nishaɗi please ki ci gaba da yi ya faɗi hakan yana dariya babu damuwa ko kaɗan a tattaru da shi duk ta tsaye da kukan nata kamar an kashe rediyo ta sake galla mishi wata hararar gaba ɗayan shi ma haushi yake mungun bata kamar ta tashi ta rufe shi da duka haka take je a zuciyarta wai kamal ɗinsu da babu ruwan shi ne ya zama haka wannan wani irin muguwar kaddara ce ya Allah ta faɗa a fili sannan ta dafa kanta da hannu biyu tana jujjuya idanuwanta cike da damuwa ta ma rasa abin da ya kamata ta yi kanta ya kulle gaba ɗaya ina kaya na ta tambaye shi ciki ciki bata ma yi tsammanin ya ji abin da ta ce ba sai ta ga ya fita daga ɗakin minti biyu tsakanin ya dawo hannunsa ɗauke da kayanta a cikin daren zuwa asuba har ya wanke ya baza a fanka sun sha iska ya goge su tsaf tattausan murmushi ta sakar mishi dama duk tunaninta idan a jiki suke ya za ta yi har ta koma gida gaskiya ta ji daɗi sosai hannu biyu ta karɓi kayan da murmushi ta kalle shi kasa kasa na gode yayanmu sai kuma ta galla mishi harara da ta tuna ko waye shi a yanzu ta kara da murguda mishi baki dama da hagu dariya ya kwashe da shi yana nuna ta da yatsar manuniya shi kan ba karamin dariya take saka shi ba cike da tsiwa ta kalle shi cikin masifa ta ce ni ce na zama a abar dariya to na gode ba ta ka bani guri zan shirya Darling girl ya sake fada a daidai lokacin da zai fice daga ɗakin, ita kuma ta raka shi da harara, Ƙasa da mintuna shida ta shirya tsaf cikin kayanta ta ninke miji kayansa ta aje a gefen gadon ta sake ɗauro alwala ta yi sallah tana ta istighfari saboda kurewar lokaci zan tafi gida na gode da kulawarka a kaina ta faɗa ta a sanye tana tsaye a kansa shi kuma yana zaune a kan kushin yana daddanna wayarsa idanuwanta sai ga zagaye suke a lungu da sako na falon tashi tashin warin sigari take ji idanuwanta suka sauka akan ashtray ɗin sai kawai ta girgiza kai ya ta iya da abin da ya gagaru wuta dago da kan sai ya kalle ta hannunsa da ya tallabi da kuncinsa haka kawai sai ya ji babu daɗi wani sashi na zuciyarsa na raya masa kamar kar ta tafi haba tun yanzu ya maganar kamar yana gaban budurwar da yake neman madafar sace zuciyarta Ta juya idanuwanta don mamakin maganarsa, idan na zauna me zan maka, ko karyawa ai ya kamata ki barin haɗo mikiti. ya faɗa yana ƙoƙarin miƙe watsa na zuwa kicin, ni kan alhamdulillah ko nuwa na gidan nan bana fatan in sake sha, gida kai nake so in tafi, oke bari in yi sallah in sauke ki. zazzaro idanu ta yatsu da tana kallon bayansa da ya nufi cikin ɗaki karfe 8 da minti 20 na safe a matsayin cikakken musulmi ko sallah bai yi ba tafiyar kurame suke yi a cikin motar tun da suka fara tafiya idanuwanta a kasa wasa kawai take da yatsun hannunta duk sana'o'in duniya baka samu wanda ya yi maka ba sai safarar miyagun kwayoyi da mamaki ya juya yana kallonta me ya dame ta da sana'arsa kuma rashin sanin amsar da zai bata yasa sa ya shiru hankalinsa na kan tukin da yake yi safarar miyagun kwayoyi bayan haramcin da take da shi a addinance sana'a ce ta marasa mutuncin mutane waɗanda shaidan ya yi masa fitsari a ka ba irin ka ba ina haɗa ka da girman allah ka daina san wannan sana'ar ba ta dace da kai ba nan ma dai shiru ya yi mata kamar bai ji me take cewa ba bari a nan in sauka ta faɗa ranta a ɓace gangarawa gefen titi yana taka birkin motar har ya tsaye da motar gaba ɗaya bude kofar ta yi ta fata ta sake bude kofar bayan ta zura hannu ta ɗauko jakarta da wayarta ta koma can gefe ta tsaya tana jiran keke na fim. ko kallon shi bata sake yi ba ke yar jarida ya leka kansa ya kira ta sannan ya fito ta da hannu kamar ba za ta je ba sai kuma ta dan matsa kusa da motar bangaren dire direba fuskar ta daure sosa kan shi yana kallon fuskar ta dariya ta bashi ganin yadda take wani ciccin magani tana cijewa basar waye bai yi dariyar ba, karo na farko a rayuwarta da na ji na tsargu da laifi, kuma lokaci na farko kenan a rayuwata da na yi hukunci na ji ban kyauta ba, abin da na yi don Allah ke yi haƙuri da abin da na yi miki jiya, ya ƙarasa maganar muryarsa kasa-kasa, shi kenan ta tambaye shi tana saka ma wani mai nafef hannu, daga mata kai yayi alamar i ba komai ya wuce fatan alkhairi ta daga mishi yatsu biyu ta shige cikin nafif ɗin suka yi gaba da kallo ya bi su har suka bace wa sa sannan ya ta motarsa ya koma gida watanni biyu bayan nan abubuwa da suka ci gaba da faruwa duk ba masu daɗi ba ne amma ga fatima yar gidan honorable sumaila abubuwa ne masu matakar daɗi da nishaɗi ta sake tsinduma cikin koyin ƙaunar usha ta yi dama dama duk da dai ba shi ne ya mungun damuwa da ita ba ita ce ta damu da shi shi dai kadaranka da hanya kasa wulakanta ta ko don saboda darajar mahaifinta? Anta Halima kuwa ya toshe duk wata hanya da za ta sa ya kulla alaka da ita damar da ya bata tun farko ta bari ya kufuce mata idan za ta kwana tana kiransa a waya ba zai ɗauka ba a karshe ma sai ya jefa ta a blacklist ranar da ta kama Fatima tana waya da shi suna musayar kalaman soyayya a su kuwa ta yi kuka har ta ba uku lada kuma ta yi mata kace-kace da cewar ta saurari jakar tsabar da za ta kulla mata baby boo ni kam akwai wata magana da nake so in faɗa maka ta faɗi haka muryar ta tausashe tana sake rungume shi a kirjinta ɗago kan shi ya kalle ta cikin kulawa ina jin ki wace magana kenan ya mata tambaya yana sake tattaro natsuwarsa zuwa gare ta hawaye ne ya zubo mata sharar ta sa hannu tana sharewa wai sabbin hawayen suna sake gangarowa nan take honorable ya miƙe zaune a kan gado hankalinsa a tashe yake roƙon don allah ta faɗa mishi damuwarta sai da ta gama ja mishi rai ta sa ya yi mata alkawarin ba zai ce a bakinta ya ji maganar ba sannan ta fara faɗa masa ka yi haƙuri bebibo kar ka yi tunanin na yi sakaci da amanar yarka da kabar min sau uku ina kayan fatima tana waya da wani yaro ushar yake ko usha na dai manta sunan shi ni abin da yake bani tsoro ma shine kar ya je ya lalata ta dan irin kalaman da na ji tana faɗa masa ba na mutunci ba ne ran nan fa har tana ce masa ƙirjinta. wani wawan mari da ya kai wa bakinta sabar tashin hankali da rudani da yake ciki ba shiri ta dafa bakinta tana hawaye ni kuma meye nawa a ciki ta tambaye shi tana kuka bai saurare ta ba ya kwashe tulun cikinsa daga shi sai gajeren wando ya nufa ɗakin fatima a fasace yana zuwa falo ya nufi gurin kayan kallo ya kwashe wayoyin caji sannan ya fara dukan kofar ɗakin yana kiran sunanta a haukace a tsorace ta ɓoye wayarta da take catin a kasan gado ta yaya mahijabi ta sanya ta buɗe kofar da sauri gaban shi ta zube a ƙasa idanuwanta a ƙasa ƙirjinta na lugudan uku uku me yake tsakaninki da usha yanzu ya kira ni a waya yana min magana akan ki murmushi ta yi ta sake sauke kanta ƙasa cike da kunya ashe tana da matsayi a zuciyar usha da har zai yi ma mahaifinta magana a kanta shi yasa da zato zunubi ko da ya kasance gaskiya ne a da ta yi tsammanin ita kadai take haukar son shi ashe shi ma ya fada cikin soyayyarta tattaro duk wani karfin hali da ya rage mata ta yi ta ce dadi so nake yi kuma ni ma ina son shi Saukar dukar da ta ji a jikinta babu zato babu tsammani ya sa ta gantsare ta kwala ihu. Wayar ya ci gaba da zabga mata yana maganganu hankalinsa a matakar tashe. Sanar Usha yake ji har zuciyarsa. ni zaki wa da mutunci ki rasa wanda zaki soyayya da shi sai dan iska dan shaye-shaye shege wanda ba san uwar shi da uban shi ba to gara in kashe ki shi ma in je in kashe shi in ya so ni ma a kashe ni da dai ki janyo min abin kunya a cikin zuri'ata sai ya yi mata lige-lige da duka ya farfasa mata jiki sannan ya tsallake ya tafi ya bar ta kwance a gurin tun tana ihu har ta daina sai gurmusu take yi kamar mai naƙuda ta ragu ba kaɗan ba duk wannan dukan bai sa ta ji a ranta za ta iya koda tunanin rabuwa da usha ba tana son shi har yanzu sai dai ya kashe ta amma wallahi ba za ta rabu da shi ba da gar ta jiki ta koma cikin daki tana hawaye da cije-cijen baki Allah ya isa ta fada a fili ta sake jan jiki zuwa bayi don ta gasa jikinta washe gari da safe ya kwace wayar ta ya kira su nura yi masa gata gata akan sakaci da aikin da ya saka su na tsoronta ya jaddada musu muddin ya sake kama su da kuskure makamancin wannan sai ya sa an kulle su an yarda makullin a daidai wannan lokacin hankalin hukumar 'yan sanda da haɗin gwiwar hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi suka fara komawa kan usha wasu makwabtan gidan da yake sauka idan ya je kaduna ne suka kai tsegumin shi wurin yan sanda da irin yan iskan da yake tarawa idan ya sauka a gidan don haka ya zama babban abin farauta ga yan sanda sun sha kai mishi hari suna kokarin kama shi yana tsallakewa shi kuwa kila sai hassada ta fara shigar shi domin yanzu san honorable bai da lokacin shi zaɓe ya wuce kuma an ci nasara san baya ƙaunar ya ga kila ya kusanto shi duk harkokin shi da kamar yake yi duk da dai ya daina sakar mishi fuska kamar da amma ya kasa tun kare shi da zancen ya fita a harkar yarki jini usha yake mishi ba kaɗan ba kuma a lokacin harkokinsu ya buɗe sosai sun ƙara yawan odan kayan da suke yi da shi hamsin a kan nada manyan kuɗaɗe suke samu ba kaɗan ba a ƙarshe wani rabal ya fatattaki kila ya ce kar ya sake zuwa gurin shi matukar ba shi ne ya neme shi ba hankalin shi a tashe kira usha yana mishi korafin abin da honorable ya yi mishi sai bai nuna wani damuwa a kan al'amarin ba ya ce zai yi mishi magana amma bai sake ji daga gare shi ba wannan shine dalilin da ya sa gila ya koma harkar shaye-shaye sosai fiye da yadda yake yi a da ya daina neman usha da wuru kwata-kwata domin a tunanin shi da sanin su komai ya faru musamman ma usha shi yasa ya sha alwashin idon shi idon usha to tabbas sai ya kashe shi kogon dutse ya samu a daji ya maida gurin kwanan shi sai ya kwana biyar a cikinsa bai fito ba idan ya yi wankas da kayan maye yana daɗewa bai fito ba sai dai ya kira yaran da suke a ƙarƙashin shi su kawo mishi duk abin da yake buƙata a cikin wannan halin ne honorable ya neme shi da cewar ya je ya kashe usha bayan ya samu labarin nasarar da 'yan sandan jihar kaduna suka samu gurin kama shi yana tsoron azaba ta sa usha ya faɗi sunan shi a gurin 'yan sanda bayan ya yi mishi alƙawarin zai ba shi miliyan goma sannan kuma zai ɗora shi a matsayin Usha. Labarin kama Usha da aka yi ya isa kunnen guru yana Legas a lokacin. Cikin hanzari ya biyo jirgi ya dira a Kaduna sannan ya kira yaren shi na Kaduna suka shirya yadda za su tseratar da shi. Sun samu nasarar tserewa amma kuma sai tayar mota ta yi musu tsiya kamar yadda kuka karanta a baya. Ci gaban labarin. Tururuwar motocin 'yan sanda da na 'yan jarida suka fi yawa akan titin da abin ya faru tun cikin daren yan sandan suke ta safa da marwa a gurin yanzu kuma da sassafe sun sake ci gaba daga inda suka tsaya a binciken su daga kowane bangare sai daukan hotuna suke yi kama daga kan konanniyar motar zuwa kan titin da abin ya faru likitoci sun samu nasarar zakulo konanniyar gawar da yake zaune a bangaren direba na motar ya kone a kusan ko ina na jikinsa tuni allah ya dauki rayuwarsa bayan gawar da motar ba su samu komai ba da zai sake ba su hasken inda za su samu usha ko gawarsa ba wannan shi ya tabbatar musu usha ya tsere tun da gawa ɗaya ce a cikin gonanniyar motar kusan awa biyu 'yan sanda suna haɓu ɗaya a ƙarƙashin jagorancin mataimakin kwamishinan 'yan sanda abdul ahad yana sanye cikin kayan aikinsa na 'yan sanda waɗanda suka zauna ɗab a jikinsa tamkar don shi aka kera kayan ya kwama wani baƙin gilashi a fuskarsa tun isar su garin da sassafe 'yan jarida suke ta bin shi ya ba su bayani akan abin da ya faru amma sam ya ƙi ba su damar hakan sai yanzu da ya gama duk binciken da zai yi nemi ganawa da su inspector jacob marcus abin alfahari ga hukumar mu ta 'yan sanda saboda gaskiyarsa da jajircewarsa a gurin aiki abin bai yi daɗi ba kasancewar ya rasa ransa a gurin fafatawa da tantirin ɗan ta'adda a karo na farko da muka samu nasarar kama usha a hannunmu ya samu nasarar tserewa da taimakon yan uwansa tantire amma da yardar allah za mu sake kamo shi da shi da waɗanda suke taimaka masa da waɗanda yake yi wa aikin da kuma tantiran da suka zo neman usha don su kashe shi duk za mu damƙa su a hannun kotu da yanke musu hukuncin da ya dace da su yana gama faɗin haka ya kaɗa kai zai shige cikin motar su wani ɗan jarida ya jefo mishi zazzafar tambayar da ta saka shi dawowa yalla bai samun nasarar tserewar da usha ya sakacin na waye na kwamishina ne ko kuwa na 'yan sandan da ya zuba su yi gadin sani sakacin naku ne ku 'yan jarida ka san me yasa na faɗi haka ya tambaye shi da muryarsa mai cike da kwarjini da sauri ɗan jaridar ya girgiza kai alamar a'a yana sake gyara riƙon kyamararsa babban kuskuren da hukumar 'yan sanda ta yi shine ta ta kama kasar goma mai laifi irin wannan ta bari 'yan jarida kuka samu labarin yaɗa labarin da kuka yi sannan kuka sanar da asibitin da aka kwantar da shi shi sa abokan harkar sa. suka kawo farmaki asibitin bayan sun yi wa Dr. Habib barazana da iyalinsa da suka yi wa daurin talala. Hallau da yaɗa labarin da kuka yi shi yasa waɗanda yake wa aiki suka samu labarin kama shi har suka turo a kashe shi don kada ya ji wahala ya tona musu asiri. Tabbas sun yi kuskure domin ni Abdul Ahad na sha alwashin sake kamo usha nan da kwanaki kaɗan in Allah ya yarda. su kwantar da hankalinsu ina yi masa kyakkyawar albishir asirinsu yana dab da tonuwa a kasar nan yana gama faɗin haka ya shige mota direba ya ja suka bar gurin sauran motocinsu suka rufa musu baya sai haɗa zufa yake yi daga safiyar da ya samu labarin zuwa yanzu karfe goma ya zaga bayan gida sau takwas ko lokacin da ya samu labarin kama usha bai shiga cikin tashin hankali kamar yanzu da ya samu labarin tserewar shi ba kai inna lillahi wannan wani irin abu ne Kundin kaddararsa tana ta juyawa a sannu a sannu daga mai tsananin kyau da ci gaba zuwa mai tsananin muni da ci baya. Ya daɗe kwarai rabon da ya shiga tashin hankali makamancin wannan sai yanzu yake jin wani irin abu mai kama da danshin da na sanin tarayyarsa da usha a zuciyarsa. Tsinanne kila duk shi ya dawo kara kara da ke yashin ya jibga masa. Da bai kawo usha gare shi ba da bai shiga cikin wannan ɗimuwar ba. dan adam kenan duk ya manta irin lagwadon kudaden da suka samu a dalilin usha ya zama dole ya ziyarci malam gobe za ta yi kyau don gobensa ta dawo da haske da kyalkyalinsa fiye da baya a rayuwarsa wani irin banzanzance nake gani haka a tv kila iskancin mai tsayayi har usha ya samu nasarar tserewa daga asibiti ka yi haƙuri matsala aka samu honorable daga tan bangaren ya amsa da kyar yana cije baki don hannunsa da ya samu nasarar cire harsashin da kyar da ƙyar mungon raɗaɗi da zugi yake mishi da ƙyar ma iya daga wayar cikin ƙarfin hali matsala wace irin matsala ko kafin mu isa asibitin an riga an ɗauke shi amma na san ba kowa ne haka ba sai guru zan koma kansu daga baya ni yanzu damuwa ta ma har ban taska min a hannu kuma an kama wasu daga cikin yaran da naje aikin da su zan shigo gidanka ka bani na ganin likita sai kuma mu san yadda zaka sa a baki a fito da yarana amma kai mahaukaci ne ko kila kana tunanin ni mahaukaci ne kamar ka da zan tsoma baki akan a saki yaran da suka je kashe kasuwar kuma mai laifi irin usha to idan kai ka sha kwaya ta faɗa maka karya ni garau nake wallahi muddin ka kuskura ka zo gidana sai na sa yan sanda sun kama ka ina zaune lafiya ba za ka kulla min jakar tsaba ba kai ko a waya kar ka kuskura ka neme ni matakar ba labarin samun nasarar kashe usha za ka bani ba kidi ya kashe wayar yana ta zubga masifa kamar zai ci babu Wash Allah ya faɗi haka yana dafa cikinsa da hannu biyu don jin wani mungun murɗawa da ya mishi. Bakin shi a cakuɗe ya nufi bayi a dudduke. Yana fitowa daga ban ɗaki ya tarar da uwar gidansa a hakimci kan ɗaya daga cikin ɗuma kujerun da suka yi wa falon kawanya Kamilalliyar mace mai matuƙar mutunci wacce a kallo ɗaya za a hari. a hangi natsuwa da kamalar da yake tattare da ita tana sanye da babban hijabi wanda ya saukar mata har ƙasa da tazwaha a hannunta tana ja sai motsa bakinta take yi da alamu istighfari take yi da natsuwa take kallon shi tun kafin ya so kusa da ita karantar yanayin shi take yi a labarin zuciyarsa da fuskarsa ta bayyana ta fahimci akwai wani muhimmin abu da yake damunsa alhaji lafiya ko me yake damun ka haka ta tambaye shi da natsuwarta ganin da ta kamar ma bai lura da ita a cikin falon ba Hajiya ya faɗa da ƙyar sannan ya daddafa ya zauna a kujerar kusa da ita. Ciki na ya gurɓace Hajiya na rasa komai na ce lalata man ciki. Tun safe safa da marwa nake tsakanin falo da ban ɗaki. Allah ya sauwaƙe Alhaji amma ai ba zama ya kamata ka yi ba. Ka fito ka karya sai ka kira likita ya duba ka. To Hajiya na gode je ki gani nan fitowa. Ya faɗa a wanda rasu yake tabbata ya samu yayi tunanin mafitar da za ta fashe su. Wayar ya janyo ya kira Honorable Tanko da ya ɗaya daga cikin abokan harkallar tasa tan koyi baka samu labarin abin da yake faruwa ba ne daga kai har gali babu wanda ya neme ni don jin wani hali ake ciki ya faɗa ran saɓace ka yi haƙuri sumaila wallahi ni ma nan ina wata cakwakiyar ce ka san na shiga takun saƙa da mai girma gwamna kwanakin baya to ashe bai haƙura ba yana kullace da ni jiya na samu labarin yana nema ya kulla min kullalliya a majalisa shi yasa hankali na in yi dubu ya tashi idan ban san me yake shirin kulla min ba so mu yi saurare bari mu dakata a nan sai mu na gaba domin jin yadda za ta kasance.